kawai wani zai zo shi ya mako wata magana wadda ya san ko ba juma ko ba da ta hada ko fada sai tsira ta yaji kamar yadda suka shirya maganar cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi lokacin da ya zo karshen rayuwarsa sai ce ku kawo min takarda rubuta muku abinda in na rubuta muku ba za ku bata ba har abada sai Umar ibn al-Khattab ya tashi ya ce ya ba za a kawo ba ci ba za a kawo ba ku aji manzo Allah sallallahu alaihi abin da ya dame shi ciwo ne ya tsananta a kansa wasu na cewa a kama shi takarda ya rubuta wasu na cewa a'a akwai ƙur'ani qurani ya ishe mu da hayaniya ta yi yawa kayya kayya rikici kayya kayya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qumu anni qumu anni qum kuma ku tashi ku bani wuri ku tashi ku bani wuri ku tashi ku bani wuri to akan wannan kalmar ake kabra ake kafsawa ake fada ake rikici ake hayaniya su waɗannan na cewa Umar yayi daidai da ya hana manzo Allah sallallahu ya rubuta inda ya rubuta da ba san me zai rubuta ba lokacin hayyaci ya fita hayyacinsa su kuma waɗancan na cewa a'a Umar bai yi daidai ba da ya hana shi rubuta inda ya rubuta da wannan rikici da rudin da ake cikin za ba samu ba saboda me inda ya rubuta da zai rubuta cewa wane da wane su ne za su gaje ni bayan bani. abinda abin zai rubuta kenan aka hana shi rubuta wasu kuma wanda cewa kai ya mu kuma muka ce wannan maganar ma fa ba a yi ta ba fa wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa ba a yi ba wasu ne kawai suka shirya don su hada mu fada illa iyaka ku wadancin da kuke fadan cewa an hana shi rubuta inda an ba shi dama ya rubuta zai faɗi cewa wani da wani wanda kuke tare da su su ne za su zama khalifa su kuma waɗannan da suka hana a rubuta su kuma ana ƙoƙarin ba su kariya cewa sun yi ƙoƙarin hana shi rubuta ne saboda mai ga ƙur'ani bai kamata a ce a rubuta wani abu ba kenan shekarun da da sallama ya kwashe shekara ashirin da da'awa yana isar da saƙo eh, yana isar da saƙo, har bai isar da wani saƙo ba wanda yanzu ne yake buƙatar ya rubuta kuma ana shi rubutawa kuma sannan in tambaye ku wata tambaya guda daya da Allah ta'ala ya ce ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fa ma ballaghta risalata shin manzo Allah ya isar da sakon ko bai isar ba to in tambaye ku tambaya ta biyu can da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a bashi takarda ya rubuta muku abinda in ya rubuta ba za a bata ba shin sakon Allah ne ko ba sakon Allah bane sakon Allah ne to an bashi takardar tambaya ku yake an ba shi takardar ya rubuta bai rubuta ba to kenan akwai saƙon da bai isar ba na Allah Allah sa muna ganewa idan har ka yadda an yi eh, idan har ka yadda an yi wannan ƙadiyyar ka yadda an yi to kenan kana nufin akwai wani saƙon da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya tafi da shi bai isar ba amma in ka fahimci zahirin ƙabdiyar in ku ka fahimci ƙabdiyar ba to sai ka zo ka yi ta abin da ka ga dama amma mu dai muna cewa wallahi billahi ba a yi ba dukkanin saƙon da Allah ya bai wa annabinsa ya isar bai rage komai ba sai kuma mu cikin wannan rodin shi yasa ka gamu ba ma fada da shi'a ba ma faɗa da sunna hmm? ba ma fada da wa da shi'a ba ma fada da sunna don ba ma shi'a kuma ba ma sunna idan shi'a muke to zai fada da sunna idan sunna muke to zai fada da shi'a to ba ma ɗaya daga ciki shi yasa ba ma fada da kowa ba ma ganin bakin kowa ba ma jin zafi ko jin haushin kowa a muna addu'a Allah ya ganar da kowa Allah ya fahimtar da su su gane wannan rikicin da suke yi suna rage makafirai aiki ne suna rage ma'arnan duniya aiki ne. duk lokacin da ɗan shi'a ya kai hari wa ɗan suna to ya rage ma'arna na duniya aiki duk lokacin ɗan suna ya kai hari wa ɗan shi'a ya rage ma'arnan duniya aiki don idan su sun zo ba su san shi'a ba su san suna ba shi'iyun sunniyun ba su san wannan ba wa ka sani musulmi kana cewa Allahu akabar eh za su aika ka ɗage wando kake eh za su aika ka ka take wandon eh za su aika ka asuwaki eh za su aika ka carbi ne kake ja eh za su aika ka alkyabba ce eh za ka tafi rawani ne eh kai ma gaba za ka yi ka gane gemu ka taje ya yi tsujudu? sai sun aika ka a'a ka sallah sai ka ɗora wani kasko a akai kake ɗora goshinka kai ma za su aika ka in dai kana sallar to kai makiyinsu ne shi yasa muke kiran yan uwa don girman Allah mu gane su wane ne mu su waɗancan da muke rage ma aiki su suka haɗa mu faɗa suna da wata ƙaddiya wani shi'ar da suke da shi mai taken farrika ta divide and rule a turanci divide and rule ka raba kan al'umma sai ka zama jagoransu in ka ba su kan sai haɗu ba su yadda ka ja su ba su yadda idan kana so ka ja to ka raba kansu wannan yinin wannan yinin to kai ta jagorancin ka cikin sauki amma idan kansu ya haɗu ba su baka zama lafiya ba su sun san wannan tsarin shi yasa suka raba kan musulmi suka mana haka haka suka hana mu kaunar junanmu suka mai da mu fati-fati ɗan aaa baya son ɗan ddd ɗan ddd baya ƙauna ɗan ccc ɗan ccc baya ƙaunar ɗan ppp ka gane duka fati ne na siyasa political parties da kake daina magana political parties ɓangarori na siyasa siyasar addini siyasar duniya siyasar kaza siyasar kaza siyasar kaza mu aje wannan mu nemi hanyar mafita shine zama mu lafiya kuma wannan ita kadai ce hanyar tsira ma damar ba mu bi ta ba to akwai sauran lane me ya ja wannan ahlul bait ahlul bait ahlul bait su wai ahlul bait anan ibrahim da matarsa da yayansa su ai ahlul bait cikin suratul ahzab manzala sallallahu alaihi wasallam da matansa da yayansa innahu hamidun majid lalle shi Allahu hamidun godadde ne majidun kuma mai girman daraja bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz kaga Allahu majidun ne qur'ani ma majidun ne ka kula qur'ani majidun ne Allahumma majidun ne innahu hamidu lalle Allah godaji ne majidun mai girman daraja innahu la qur'anun karim ba shi nake magana bal huwa qur'anun majid alqur'ani littafin mai girman daraja kamar da Allahu azizu ne qur'ani ma